lokacin da ka ci karo da mala'ika ya fara dukanka kada ka yi tsammanin kukanka da ihunka zai sa ya ɗaga ma ƙafa zai dake ka ne duka na jin daɗi na ibada saboda shi a wajensa dukan kannan ɗinnan azabar da zai maka a matsayin ibada ce saboda Allah ne ce yayi su kuma la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun duk wanda ya kuskure ya bari ya tafi lahira a goce ya bari ya tafi lahira bai kimtsa ba bai yi wa kansa tanadi ba bai tanadi gidan da zai zauna a kiyama ba amma ya tanadi gidan da zai zauna a duniya wallahi tallahi yayi asara la dara lil mar'i qabla al maut yaskunuha illa allati ba'da illa allati qabla al maut baniha ba'da al maut yaskunuha illa allati qabla al maut baniha wa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha wani bawan Allah yake cewa ai mutum ba shi da wani gida ba shi da wani gida da zai zauna in ban da gidan da ya gina shi kafin ya mutu gidan da ka gina kafin ka mutu kana tanadinsa wato in ka mutu za ka zauna shine gidanka idan mutum ya gina lahirarsa a yanzu ake gina gidan lahira a yanzu din nan ka yawaita sallah ka yawaita karatun qur'ani ka yawaita cin halal ka yawaita taimakon mutane ka yawaita kyautatawa ka yawaita ibada a rinka ganin ka a harkar addini to kana yoyo kanka ginin lahira kenan to idan ka gina ta da alkhairi to zaka ga alkhairi wallahi za gida mai kyau tamfatsatsen gida na alfahari bayan ka mutu saboda a nan duniya ka yi ibada ka yi aikin kwarai ka yi wa kanka tanadi wa in bana habi sharrin idan kuka ka gina lahira ka da sharri kai ne barna kai ne fasadi kai ne shaye-shaye kai ne neman mata kai ne luwaɗi kai ne neman maza kai ne ƙarya kai ne cin haram duk inda haram ta zo ta ginta sai ka cinye ta to wallahi zaka ga tashin hankali ni ha wannan abin da ka gini yi muni